Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis goma sha shida ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba tsakanin labarai. To Hadiza kusan shekara guda da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin a ranar Laraba ya nuna kyakkyawar damar da gwamnatin Kiev da ke da shi na daukar mataki a fagen daga da sojojin Rasha. Adadin mutane da suka mutu a kasashen Turkiya da Siriya daga mummunan girgizar kasa a makon da ya gabata ya haura dubu arba'in da ɗaya. Kanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana kan hanyarsa zuwa jamus da turkiya da kuma girka daga yau sha shida zuwa 22 ga watan fabrairu kafin ranar 24 ga watan fabrairu na cika shekara daya da mamayar da rasha ta kai wa ukraine kanan labaran kenan wasu shugabannin jam'iyyu da kwararru a fannin shari'a a najeriya sun bayyana takaici akan matakin kotun koli na dage sauraron karar da wasu jihohi biyar suka shigar kan batun sauyin kuɗi a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe mai zuwa na wannan watan Fabrairu. A yau ma za mu haska fitila ne kan jihar Neja. Kamar kowace rana mai kamar ta yau, alheri za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. kusan shekara guda bayan mamayar da rasha ta kai wa ukraine sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa a jiya laraba cewa yana da kyakkyawar wato gwamnatin kif tana da kyakkyawar dama na ɗaukan mataki a fagen daga da sojojin rasha austin ya shaida wa manema labarai bayan taron ministocin tsaro na kungiyar nato a brussels ya ce ina ganin za su sami kyakkyawar dama ta samar da gagarumin sauyi a fagen fama da kuma kafa shiri sai kuma samun damar yin amfani da wannan yunkuri nan gaba ya ce yayin da kasashen nato ke jigilar makamai zuwa ukraine kawancin soja da amurka ke jagoranta na da niyyar horar da sojojin akan yadda ake amfani da makaman muna mai da hankali ne don tabbatar da ganin cewa sun samu kwarewar da za su iya amfani da makaman ba wai kawai a samu musu da dandali ba austin ya tuzartar da shugaban kasar rasha vladimir putin da rawar da moscow ta taka a fagen daga yana mai cewa a shafin twitter kusan shekara guda da yakin ganganci da putin ya zabar wa kansa al'amura bai tafi wa kremlin yadda ta tsara ba nato tana nan kai haɗe kana ta yi tsayin daka fiye da kowane lokaci adadin mutane da suka mutu a kasashen turkiya da siriya daga mummunan girgizar kasa makon da ya gabata ya haura dubu arba'in da ɗaya amma har yanzu ana ceto wasu mutane 'yan kalilan karkashin buraguzai a jiya laraba an ceto wata wasu mata guda biyu a karkashin tarkace a birnin karman maras da ke kudancin kasar turkiya kana an kubutar da wata uwa da 'ya'yanta biyu a garin antakya bayan kwanaki tara da wannan girgiza mutanen da aka ceto daga antakya yana zuwa ne sa'o'i 20 ko kuma 228 bayan girgizan a cewar kamfanin dillancin labaran kasar anadolu miliyoyin mutane da suka tsira daga girgizan kasar suna buƙatar taimakon jin kai hukumomi sun ce waɗanda suka tsiran daman can sun rasa matsugunansu ba su da wurin kwana kuma suna fama da tsananin sanyi yanzu aikin ceto ya yi ƙasa ainun ganin yadda yankunan da abin ya shafa suke fama da shara daga gine-ginen da suka rushe sakamakon girgizar hukumomin lafiya suna fuskantar kalubale a kokarin da suke yi na ganin cewa mutane sun kauce daga daukar cuta. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana kan sa zuwa jamus da turkiya da kuma girka daga yau 16 zuwa ga 22 ga watan fabrairu kafin ranar 24 ga watan fabrairun da ake cika shekara daya da mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da turkiya ke ci gaba da aikin kubutar da mutane daga mummunan girgizar kasar nan da ta afkawa kasar ta nato a makon da ya gabata blinken zai halarci taron tsaro a kan tsaro a birnin munich wanda za a fara a gobe juma'a mataimakiyar shugabar amurka kamala harris da shugaban gwamnatin jamus olaf scholz da shugaban faransa emmanuel macron da ma shugaban kungiyar tsaron nato jens stoltenberg da babban jami'in diplomasiyyar china wang yi suna cikin mahalartan taron na kwanaki uku na shekara-shekara a birnin munich blinken zai gudanar da jerin wasu taruka a kan tattaunawan batun ci gaba da taimakawa ukraine da kuma neman taimako na mutanen turkiya da siriya bayan mummunan girgizar kasar a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka yayin da ukraine take shirin tunkarin wani gagarumin hari daga rasha akwai yiwuwar shugabannin kasashen yamma a wannan makon wanda za a gudanar da taron za su jaddada aniyarsu ta taimakawa kiev jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Wasu shugabannin jam'iyyu da ƙwararru a fannin shari'a da ma masu mu'amala da kuɗi a Najeriya sun bayyana takaicinsu a kan matakin da kotun koli ta ɗauka jiya inda ta ɗage sauraron ƙarar da wasu jihohi biyar suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan wata. kan kalubalantar wa'adin da babban bankin najeriya ya gindaya kan tsofaffin takardun kuɗi wakiliyar muryar amurka madina dauda ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahoton da ta aika mana jihohin kaduna kogi zamfara neja da ogun su ne suka shigar da gwamnatin tarayya kara kan wa'adin da cbn ya sa kan sauya tsofin kuɗi zuwa sabbi babban bankin ya mai da wa'adin da ya gindaya a baya na kare abin da ya kira martaban takardan kuɗin ƙasar daga ranar 31 ga watan janairu zuwa 10 ga watan fabrairu to sai dai wannan mataki ya ja cece kuce a daidai lokacin da 'yan najeriya ke fuskantar mawuyacin hali wajen samun sabbin kuɗin ganin cewa ana ƙin karɓan tsofin a ko'ina cikin ƙasar shugaban jam'iyyar sdp shehu gaban ya yi tsokaci kan batun yana cewa zenith bank suna kulle bankunansu first bank sun kulle bankunansu mutane na tafiya tsiraici a cikin banki mutane na mutuwa a banki akwai bidiyo ya nuna ma'aikatan bankuna suna gudu suna tsoron rayuwansu ana hana al'umma dukiyansu a ce muna neman zaman lafiya muna so a yi zaɓe a najeriya in babu zaman lafiya ta yaya ma aine za ta fidda kayan zaɓe ta je ta yi zaɓe. Shi ma shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ya haɗa da roƙon a hanzarta ta ɗaukan matakin gaggawa na sauwaƙa wa jama'ar ƙasar matsalar da suke fuskanta akan rashin kuɗin. Ba wai muna sukan ra'ayin tsarin ba ne, a'a muna sukan ra'ayin yadda ita bankin Najeriya bata wadata bankuna da isassun kuɗi ba wanda za su ɗauke nauyi ainihin wahalhalun da jama'a suke shiga ciki da Allah ya sa an kawo wadatattun kuɗi ina tabbatar miki da cewa wannan abin da ake gani a yau da ba a same shi ba so da ya kamata kamar yadda muka kira din gwamnatin tarayya da kuma ainihin ita babban bankin Najeriya su duba al'amarin nan da idan basira duk abin da za a kawo ana yin shi ne domin kawo ci gaba ga al'umma ya ƙara kyautata rayuwar al'umma to amma a wannan karan an samu akasi amma ga ɗaya cikin masu mu'amala da kuɗi na canji Umar Garkuwa ya nuna baƙin cikinsa a fili akan abin da ke faruwa da tsarin na CBN yana cewa idan kika lura da cewa ita kanta national assembly ta riga ta ba da nata kare wata shida wanda babu mahalukin da ya isa inda a cikin najeriya yake ya karya ka'idan su an samu matsala gabe da yadda shugaba ya riga karya wannan ka'ida na biyu aka tafo wannan babban kotu ta allah ya isa su ma suka ba da matsayin su the same shi babban bankin najeriya ta karya wannan doka ta ce kar a karbi wannan kuɗi to idan kika lura a nan wata dambarwa ce wanda aka shiga wanda najeriya tana cikin tsaka mai wuya su kuma wannan alƙalan uzurin da ya kamata a ƙara yi musu shine dole a dawo hikima guda ɗaya yau aka zo aka ce babban kotu ta ce ta ɗage zuwa ran 22 ga wata sai mu gode wa Allah Allah shi ya san me zai faru daga nan zuwa ran 22 ga wata kotun koli ta ce duk da ɗaga sauraron ƙarar da jihohi suka shigar zuwa ranar 22 ga wannan watan umarnin da ta bayar a ranar takwas ga watan Fabrairu cewa a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗin yana nan daram Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Madina Dauda. Yanzu dai ga baba ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. tabbatar da bulla muran tsuntsaye a nahiyar amurka ta kudu ya haifar da fargaba a ƙasar brazil wanda har yanzu cutar bata shiga ba duk da cewa makwabtanta mafi kusanci da suka hada da argentina da uruguay sun samu bullen cutar a jiya laraba a wani taron manema labarai domin tattaunawa kan illar rashin tsafta a duniya. Ministan noma na Brazil Carlos Favaro ya ce Brazil babbar bai aika naman kaji a duniya baki ɗaya. Za ta karfafa matakai domin dakile yaduwar cutar wanda a halin yanzu ke ci gaba da bazuwa. ya zuwa yanzu an samu bullan cutar muran tsuntsayen a wata katafariyar gonar kaji a bolivia mai iyaka da ƙasar brazil kana an gano cutar a peru da kuma ecuador in ji favaro a jiya laraba kuma an tabbatar da bullar wani nau'in murin tsuntsayen daji a ƙasar uruguay da argentina lamarin da ya sanadin saka dokar ta ɓaci a ƙasashen biyu a ƙarshe amurka tana shiri a kan yiwuwar ganawa tsakanin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da babban jami'in diplomasiyyar china wang yi yayin taron kan tsaro a a yanki na gudanar da da ake gudanarwa a turai a wannan mako a cewar wata majiyar diplomasiyya da ta tabbatarwa da murya amurka kuma ta nemi a sakaya ta ganawar da za a gudanar a gefen taron kolin a kan tsaro a birnin munich ka iya zama ganawar fuska da fuska ta farko tsakanin manyan jami'an diflomasiyyar tun bayan harbe balan-balan leƙen asiri na china a farkon wannan wata wannan lamarin ya yi sanadin dakatar da bulaguro da blinken ke shirin yi zuwa birnin beijing blinken ya faɗa wa wanyi ta wayan tarho a ranar uku ga watan fabrairu cewa sake balan-balan leƙin asirin da ta ratsa nahiyar amurka rashin mutunci ne kuma ta keta haƙƙin amurka kana kuma rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ne wanda ya shafi dalilan bulaguron da blinken ke niyyar yi chani ta ce balan-balan na binciken yanayi ne sai kuma ta kauce hanyarta. ta daga bisani china ta zargi amurka da sake balan-balan guda goma a bisan kasar china a cikin watan mayu a shekarar 2022 sai dai amurka ta yi watsi da waɗannan ikirari labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu leƙa jihar Neja. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka kirkiru a shekarar 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan biyar. Haka zalika jihar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan faɗin ƙasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a ɓangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin ƙasar da suka mulki Najeriyar a cikin kakin soja dukkaninsu 'yan asalin jihar Niger ne. A yanzu dai a iya cewa an ɗau harama kama daga ɓangaren 'yan siyasa da ke ci gaba da yakin neman zaɓi, har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali. Sunana Isa Umar nan garin Mina. Shine ina fatan Allah ya sa a yi wannan zaɓen lafiya kuma Allah ya zama da ƙasar mu lafiya shine fata na. Kaman eh, kun shirya yin zaɓen za ku je ku? Eh za mu je mu yi zaɓe insha Allah za mu je mu zaɓa sosai sosai kuwa. Sunana Nasir Muhammad Atayiru daga Niger State Kwantagoro Local Government. To hasashe dai zaɓe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jam'iyyun suna shirye akan wannan babban sauran zaɓe mai zuwa. Nura Muhammad, fatan da nake yi da 'yan uwana matasa don Allah ku mai da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba. Suna Alhaji Abdullahi Ibrahim wanda aka yi sani da suna Buze amma ni tunane na 2023 za a yi zaɓen da ba a taɓa yi ba. Saboda mai lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya tun na har zuwa yau ba wanda bai dandana kuɗa shi ba. To duk da wannan fata dai da al'ummar jihar ke yi a bangare guda jihar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro. Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai ɗaya daga cikin madatsun ruwa da ke da tashar samar da lantarki a Najeriya. ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su shi ya sa ma ba sa ɗokin zuwan babban zaben na najeriya Aka ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zaɓe a nan yankin tsakanin da Allah duk wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zaɓe a nan ina ganin kamar ya yaudara shi muna da ƙananan eh, mazaɓun kansuloli guda takwas ne a nan hmm. amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yanki shi da yarana. To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ɗaukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron. Tini dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi. Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi. To muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba a yi ciwa-ciwa a wannan wuraren ba. To duk wanda kake faɗin nan ba mutane kusan rabin hayi na shiruru ba mutane. To ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari. In ji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau. Matsalar tsaro duk duniya ne ba Najeriya kawai ba ne. ko kuma ba ni zaɓe ba ne. Jam'iyya dawa na cewa ba a gani a ƙasa ba saboda haka suna dab da ma'anshe gwamnatin nan idan an yi zaɓe. To ai kalamai nasu ne kamar su suna ganin za su an samu kuma muna ganin za mu ƙara. Sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare. Za mu yi zaɓe cikin lumana da idan Allah. A jihar Niger dai akwai wasu 'yan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da nnpp mai kayan marmari da labour party da ypp ta matasa har ma da jam'iyyar abga wadda aka samu mace tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to a gaida mustapha nasiru batsari yanzu kuma sai shirinmu na gaba Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka ba ki ka don ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura kwana tara a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Duk da yake yunkurin mata da dama da suka nemi tsayawa takara game da cikas a lokacin zabukan tsaye da 'yan takara. Kalilan da suka haye wannan matakin na ganin idan aka zaɓe su za su yi iyakar iyawa domin ganin sun shawo kan waɗansu daga cikin matsaloli da suka addabi iyali. wakilin sani sha'ibu malumfashi ya samu zantawa da mata biyu daga cikin matan da suka tsaya takarar majalisun dokoki a jihohin katsina da kuma zamfara hawalawal yar gata da ke takara a jihar katsina ta bayyana abin da ya sa ta tsaya takara da kuma kalubale da take fuskanta a gaskiya zan iya cewa abin da ya sa na shiga cikin wannan tafiya ta takarar siyasa abu ɗaya ne zuwa biyu ganin yadda ake barin mu mata baya kullayen ne mun san cewa mata suke zaɓe amma sai a gama a tashi abu mu haka nan shi yasa abin ne kullum yake damuna kuma gane da rayuwar mu mata take komawa yau da kullum shi yasa na ce ya kamata a kalla akwai wakilci na mace a cikin majalisa to kila ba ki rasa abubuwan da kike son in kin je ki gabatar kamar me da me wanda suka dama al'umma ka san masu iya magana sun ce ciwon mace sai mace so ina da abubuwa biyu zuwa uku wanda nake so in ci masu in Allah ya kai ni ga nasara hmm. musamman na ɗaya dai tattalin arziki ga hannun 'ya'ya mata ga hannun mace hmm. ya za mu taimaki mace ko ya za mu taimaki iyayen mu mata domin samun musu da abin yi za su iya dogaro da kansu ko jawara ko wadda ke da aure za mu ga mata suna shiga cikin wani hali na kakalikayi a cikin gidajensu da kuma sauran wurare an mace da hidima ya'ya mm. da dai sauran al'amuran rayuwa sannan na biyu mu mata wanda suke tallace-tallace rashin makaranta da kuma rashin abubuwan da za a taimaka musu na rayuwa yau da kullum sai mu matasa wanda an sake su an basu sun zama 'yan shaye-shaye ba sana'a yau ba ta gobe su ne in banga siyasa da dai sauransu sai matan kuma suke a sansanin 'yan gudun hijiran nan za ka ga an sake su ba wata kulawa da suke samu to ita mace a kullun daraja gare ta kuma ita mace kullun nema ake a killace ta to wannan abubuwa su nike so Allah ya kai ni ga wannan in cimma na taimaka mai mata a cikin harkar rayuwar mu to kamar shafa'atu ke kuma nike nake dalilin na shiga harkar siyasa to dalilin da ya sa na hito takara ga lokacin saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai da sosai za su tsaya su taka rawa ɗari bisa ɗari su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi zai canza musu al'amuran yau da kullun na harkokin da suka eh, shafi rayuwarsu to kuma sai a zo da an ci sai a samu a ƙasa hakanan. An sha gwadawa, an sha gwadawa duk dai har yanzu haka ba ta cimma ruwa ba gaskiya. Mm. To shi yasa kawai na yanke shawara cewa mu mata ya kamata mu ma mu san ciwon kanmu, mu ma za mu iya kuma za mu ba da gudunmawa tun da za mu iya ɗoka mu ba wani mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu rawa domin mu ma mu fi da yan uwan mu cikin halin ha'ula ina suke ciki. To waɗanne matsaloli kika fuskanta ganin cewa nan wannan yanki na ku jihar Zamfara akwai maganin cewa kila ko mace ba ta ko shugabanci ko ko abin da ana ɗan kina-kinan shigan mace siyasa harkar siyasa. To alhamdulillah akwai fuskar abin ga kalubale kala-kala da ake fuskanta gaskiya. Na ɗaya a matsayina na mace a matsayina na bahausa a matsayina na mata aure mm. matsayina na mace musulma mm. to wannan duk ana kallon shi kuma kowane ana mishi wani kallo a matsayina na mace bahausa suna ganin mace hausa bai kamata ta hito ta ce za ta bai kujera ba amma su suna ganin ya kamata ta hito ta je hukura mm. to abba kuma wanda kuma sauyi ne lokaci ne kuma Allah ke kawo wannan zamani an kai lokacin da mace bahausa ma bai ma kamata a ce ta fito ba ma ta nuna cewa ga wanda ta kaso a matsayin siyasa can inda an kai mm. amma zamani ya zo tana nuna ga wanda ka kaso zamani ya zo za ka hito ka anshe don ka zaɓi wanda ka kaso zamani ya zo sai a samu mata a nuna musu cewa kamata ku mara ma wani baya saboda in ya kai ga gaci kuma ku samu abin da za ku samu duk zamani ne to sai na ga wanga zamani ya kamata a ce su mata su hito su shiga dumu-dumu a dama da suwa. Wanda su ma mm. su samu zan su samu su ceto 'yan uwansu mata. Ba an dan fuskanci wani matsala dangane da cewa irin batun nan na siyasa sai da kuɗi in baka da kuɗi to ku mata kuna da ɗan rauni ta wannan fuska. rabar Hawa Gata. Wasu ne bikin fuskanci wannan? To, ya gwalgwado zan ce ina fuskanta domin ina ganin ita siyasa a duk inda take ba a nan katsina kadai ba duk inda aka ce maganin siyasa to magana ce ta kuɗi mm. ko ba gaskiya ba mm. kuma duk da ka tara mutum daya biyu ko yaya akwai dan hasashi da zaka yi mutum in aka zo maganar fita kamfen akwai karancin abubuwan da muke da bukatar su misali dole kuɗi ne sayan mm. irin motoci posters da dai sauransu magana ce ta kuɗi to dole ne siyasa sai da kuɗi ko ya haka yake da shi yanzu ya za a ce a cikin wannan dan mawuyacin hali gashi muna gab da zaɓe. to ku dai muna kira ga mutane yan uwa da abokan arziki ba mu da abin da za mu ce ko ba mu da kuɗin da za mu bada ni ba wani ƙarfi gare ni ba da zan ce zan iya fita yau in yi abin da wasu ke yi ko ba hali ba mm. saboda haka nike kira ga mutane ba maganan kuɗi muke ba siyasa yanzu ba wai sai da kuɗi ba amma cancanta za mu duba da kuma yadda halin rayuwar nan da muke ciki yanzu in allah ya da muka kai ga nasara za mu ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari domin ci gaban jihar makasina kamar shafa'atu labo harkar siyasa sai da kuɗi shin kun kin fuskanci wannan kalubale din <laughs> gaskiya kan har yanzu wayewar ba ta yi wannan ba hmm. na ce duk da mun fara ka san da kamar yadda nake maka komi zamani ne ga da sai an ba ma mm, mutum kuɗi ya yi jam'iyya ko kuma ya yi mutum. Mm. Amma a yanzu kuma an ɗan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abin da suka so almuhim canji a mm. canza musu daga wani lagon da e, e, da suke huskanta matsalolin da suke huskanta. To gaskiya mun ɗan fara tun da ni da mai aini mai wayar da kan al'umma ce oh. musamman mata mm-hmm. ina da ngos ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa za jam'iyya ko kuma siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba Talakama da aka zuwa ana da ɗakwari a shi ya kamata shi ma ya hito ya san ciwon kanshi ba sai an bashi kuɗi wayannan kuɗin da ake ba su shi ke sa a yi yadda ake yi so da suwa don ba so da baki an riga an tsaye su amma ka yi cancanta sannan kuma ka yi mutum mai mahimmanci wanda zai hito ya san ciwon to mun fuskanci wa'annan saboda mm. saboda <laughs> bamu da kuɗi wani mu hita Eh, mun hito ne kawai da ɗaya kawai mu nuna mu mata cewa za su za mu iya kuma sannan in sun ba mu goyon bayan insha Allah za mu samu abin da ake so za a canza rayuwa ɗiyan mu da ke yawo irin wannan mm. za mu samu musu inda za su samu don kowace mace tana jin haushi tana jin bakin ciki a ce dan diga ɗiya sun ɗauki adduna sun zama 'yan banga siyasa. Mm. kowace mace tana jin haushin yaro ga yana yana bara da titi yana da abin da zai ci To Madalla nan kuma za mu sallama da hawa lawal 'yar gata 'yar takarar majalisar dokoki a jihar Katsina da kuma sa'afatu labo mai takara a jihar Zamfara. Sai kuma mako mai zuwa mu sake komawa kan tattaunawar da muka yi da masu ruwa da tsaki akan rawar da mata za su iya takawa domin ganin kalilan da suka lashe zaben tsaye da 'yan takara sun kai ga nasara. Yanzu a madadin hawalawal Lawal 'yar gata da Sa'afatu Labo da suka bakunci shirin namu da kuma wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi da ya mana hira da su alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan saƙon. Al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa. Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. Tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe. tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangiji Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a manfa a takaice. kusan shekara guda bayan mamaya da rasha ta kai wa ukraine sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa a jiya laraba cewa yana nuna kyakkyawar dama da gwamnatin kiyu take da shi akan matakin fagen daga da sojojin rasha thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauraka kenan a cikin shirin nama na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shiri da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin baba makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai allah ya kara hada mu ma